Sorry, I'm a soul, yeah. when they get ce ashiya na nai sauri ga jini ya fara não faz door. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم على خير كليك محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله الأطهار الأخيار المعصومين حق قدره ومقداره العظيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني تهية وسلاما أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الإمام حسين عليه السلام makarantarsa ta ashura makaranta ce da take ta tanadi dukkanin abin da ɗalibi yake buƙata kowane irin darasi za ka same shi a cikin wannan makaranta mai albarka wadda wannan makaranta take matsalta musulunci muhammadin asir wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi Allah cikin iko da kudura da ludufin shi ya aiko wannan al'umma manzo domin ya zamanto hadiyar ya zamanto murshidan ya zamanto suratul mustaqim na najatin wannan al'umma na samun sa'adar ta duniya da lahira kamar yadda ya ga al'ummomin da suka gabaci wannan al'umma Allah ya turo annabawa daban-daban zuwa ga al'ummu daban-daban aikinsu shine ne al'ibshar wal inzar su yi magargaɗi al'umma sannan su yi musu albishir na kasance wasu halittun ubangiji don su yi takalifi ko sauke takalifin da ubangiji maɗaukakin sarki ya ɗora musu babu wata al'umma da ta gushe face ubangiji maɗaukakin sarki ya tura mata wannan manzo ɗin وما أرسلنا من رسول إلا مبشرا ونذيرا babu wani manzo da muke aikawa face ya zamanto mai bushara kuma mai yin gargaɗi ga al'umma wannan ita ce sunnar ubangiji maɗaukakin sarki da ka wannan al'umma kasancewanta al'umma mafi alkhairi kuntum khairu ummati mun kasance mu ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnas da Allah ya fitar a cikin dukkanin halittu da haka nan Allah ya aiko mana mafificin annabawa ya zamanto shine mai shiryarwa shine mai gargaɗi zuwa gare mu shine tsanin mu da za mu bi zuwa isa ga Ubangiji maɗaukakin sarki shi ne fitilar da zai haska mana fita daga cikin duhu na ƙangin bauta da zalunci da al'umma ta samu kanta a ciki kafin zuwan shi da wannan manzo ya zo ya zo da shari'a shine alkur'ani mai girma alƙur'anin nan kuma shi yake matsala shi shi yake tarjama shi shi yake bayanin ma'anarsa litubayyana linnasi ma unzila ilaihi ka yi wa mutane bayanin abin da muka saukar gare su da haka manzo Allah ne yake fassara me Allah yake so ayi idan ya ce a yi ya kuma yake so a yi sannan shi yake fassara hanin da ubangiji ya yi a lokacin da ya yi hani sannan kuma ya yake so a hannu sannan ya tabbatar mana da me akwai sakamako ga wanda ya yi da'a sannan akwai sakamako ga wanda ya bijiri shari'an nan ta zo da abubuwa waɗanda suke suna iya dacewa da ra'ayin mutum a wasu lokutan wasu lokutan kuma suna iya kasancewa sun saba da mai san zuce shi ko fahimtarsa ko ra'ayinsa da haka cikakken mai biyayya shine wanda yake bin addinin shari'ar da manzon ya zo da ita a dukkanin lokaci a dukkanin yanayi da kowace siga ta zo sawa'u ta kwanta mishi a rai ya fahimta ya gane ya idraki ya idla'i amla hakanan wajen hani yana hannuwa ko da shi tana son abin yana bari ko da zuciyar shi tana kwaɗayin abin wannan shi ake cewa taslimul haƙiƙi sallamawa ta haƙiƙa amma lokacin da bawaye ya zamanto yana bin addini ne a lokacin da ya dace da son zuciyar shi ko da ra'ayin shi ko da fahimtar shi ko sai abin da ya iya fahimta sannan ne zai aikata abin da ya dace da son zuciyar shi shine zai bari to wannan ba a kiran shi da sunan wanda ya sallama sallamawa ta gaske sannan sakamakon shi ba zai zamanto ɗaya da wanda ya sallamawa cikakkiya ba wannan al'ummar ta zamanto mafi alkhairi ne saboda me na bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar idan tana umarni da kyakkyawa kuma ta hana hani ga mummuna wanda shine tushe jigon da kowane annabi da awoshi take ginuwa a kai an ibudullaha wajtanibu tagut a bauta ma'ala shi kaɗai bauta cikakkiya ta kowace fuska sannan a gujewa ɗagutu ɗagutun nan mutum ne ko mala'ika ko aljani ko bishiya ɗagutun nan ko zuciyar mutunci duk abin da yake koma bayan Allah ne yana ɗaukar mai ta'arifin ɗagut duk abin da yake ya saba da abin da Ubangiji zo da shi to wani abin ɗagotu ne da haka nan abauta ma Allah a guji ɗagutu da kowane nau'i da kowace sura ya bayyanarwa mutum matukar zai umarce shi da barin ubangiji to ya kamata ya shi. wannan shi ya fifita wannan al'umma ta samu ɗaukaka da matsayi sama da sauran al'ummu mahimmancin amri bil ta kai bisa ruwayoyi har al'umma tana fadawa cikin hayaniya da rudu da musifu da rashin albarka a duk lokacin da zamanto al'umma a cikinta babu masu cewa a yi babu masu cewa a bari cewa a yi ba da unwanin dole ba da unwanin taskir fa zakir fa inna zikira faul mu'mini in ya zamanto an rasa a cikin al'umma waɗanda za su tunasar da sauran mutane cewa abu kaza Allah yake so a yi ku yi ƙoƙari ku yi da'atu. abu kaza Allah baya so a yi ku yi kokari ku guje shi gwargwadon iyawa to wannan al'umma za ta samu kanta cikin kunci cikin wahala cikin rudu da hayaniyar da za ta kasa gane ina ne mafita al'amuranta za su kurkuce bal a wasu ruwayoyin Allah zai sallada waɗanda za su jagorance ta su zamanto ba su da aiki face mai zalintarta wato Allah zai sallada musu gabanni azzalimai idan al'umma ta zamanto a cikinta babu mai babu masu amru bil ma'ruf da kuma annahi anil munkar da haka nan al'imamu sun alayhi salam da ya tashi fita menene hadafin fitarsa bai ɓoye ba ba kuma a jahilce shi ba innama kharajtu li talabil isla fi ummati jaddi rasulallah yace kadai hasari innama babu wani abu da yasa al-imamu sani ya fito face mai ɗalabul islah neman gyara ba neman mulki ba kamar yadda wasu ake faɗa musu ba neman matsayi ba ba neman ɗaukaka ba ba neman suna ko shura kalla kaɗai abin da ya fito da imam Hussein shi ne neman gyara a cikin al'ummar kakansa manzo sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da al'ummar ta lalace a daidai lokacin da al'umma aka jirgita ta a daidai lokacin da al'umma aka hargitsa ta a lokacin ne wajabci ya hau kan imami ma'asumi mafrudu ta'animi ya dawo da gyara a ciki wanda shine aikin da kakanninsa da iyayensa kuma shine takalifin da ke kan shi a matsayin shi na wakilin Allah a doron ƙasa a matsayin shi na kalifan manzo haƙiƙi a doron ƙasa da haka nan al'umma a lokacin da suke aikata abin da suka so ba tare da tunanin cewa akwai jaza'i ba a dai lokacin da suke barin abin da ya kamata su zo da shi ba tare da tunanin cewa shi ma akwai jaza'i ba na duk wanda ya aikata kyakkyawa zai ga sakamakon shi ko mai kankanta shi duk wanda ya aikata akasin shi shi ma zai game zai samu sakamako daidai shi wa mai ya'mal misqala dharratin khairan yara wa mai ya'mal misqala dharratin sharran yara wannan aya ta dabbaku a makaranta ashura mai kankantin aikin da ka aikata kana da me kana da jaza'i a kan shi don Allah baya me baya tozarta ayyukan waɗanda suka yi kyawawan ayyuka Ina Allah zai wa ajral muhsinin ko ajrul amili Allah baya tozarta ladan muhsinai baya tozarta ladan waɗanda suka yi aiki waɗanda suka yi aikin nan kuma sawawan aikin nan sun yi shi irin wanda yake so ko sun yi shi akasin haka in sun yi shi irin wanda yake so suna da me suna da lada ajaran kabira jiran azima idan sun karkace suna da me sakamakon abin da suka aikata na isim gwargwadon zunubin da suka aikata Daka hadafin fitowar imam Hussein shine wannan mai neman wannan gyaran a cikin al'umma domin ta dawo kan siratul mustaqim domin ta dawo cikin hasken da manzon Allah ya batta domin ta dawo kan tafarkin da zai to shine tsiranta duniya da kuma lahira a daidai lokacin da ɗaya makarantar suke ƙoƙarin me mai da mutane cikin duhun jahiliyar da aka baro suke ƙoƙarin mai da mutane cikin ƙangin zaluncin da jahiliya da ta wanzu akan shi kafin zuwan musulunci wato suna ƙoƙarin mai da al'ummar zuwa gidan jiya gidan da manzala ya zo tarar da su mai ƙarfi shi ke da iko mara ƙarfi a zalunce shi cikin duhun zalunci da yaƙe-yaƙe da ƙeya da ƙin juna da ta'addanci da ɓarna da rashin tarbiyya da rashin akhlaƙi duk wannan munanan ɗabi'u da siffofin da musulunci ya zo ya tsabtace wannan al'ummar daga gare su ya kawo musu kyawawan ɗabi'u ya kawo musu kyawawan siffofi ya koya musu a'mal salihat ya haɗa kawukansu ya cire gaba da ƙiyayya da ke tsakaninsu ya allafa zukatansu suka samu zoyayya suka zamanto 'yan uwan juna har suna iya fifita 'yan uwansu na addini akan 'yan uwansu na jini su bar 'yan uwansu na jini su tafi wurin 'yan uwansu na addini da yawa an samu inda suka yi wannan wannan shine abin da musulunci ya tserato da wannan al'umma daga duhun ƙangin zalunci da bauta da jahiliya da munanan ɗabi'u lokacin da mutum zai iya binne yarsa da rai lokacin da mutum zai iya aure matar wato ainihin mahaifinsa lokacin da mutum bai bambanci tsakanin yayarsa da ƙanwarsa lokacin da mutum zai je ɗakin ubangiji da sunan bauta tsirara yana kewayawa duk irin wayannan ɗabi'un a cikin su suke amma musulunci ya zo ya karkaɗe su ya tsabtace su ya wanke su ya saita su ya shirya su ya rattaba su ya ɗora su akan tafarki madaidaici wanda ya ba su ɗaukaka a duniya aka san su suka shahara suka zama masu faɗa aji ake sha'awas ake koyi daga gare su sai da manto waccan makarantar ta yazidawa sun ɗauki hanya da layin mai da al'ummar wancan gidan jiya wannan ya tilasta ya wajabta taklifin imam Hussein alaihissalam shine ya fito domin ya jaddada wannan gyaran da shine hadafin aiko kakansa manzo sallallahu alaihi wa a kan akan neman wannan gyaran kuma ya ƙaddamar da komai nashi ya ba da dukiyarsa ya ba da 'ya'yansa ya ba da matansa ya ba da 'yan uwansa na jini ya ba da sahabbansa mafi soyuwa gare shi bal ya ba da mafi tsadan al'amari shine ruhinsa rayuwarsa ga baki ɗaya ya yadda ya sadaukar da ita domin me wannan gyara yana cewa in kana dini muhammad la yastaqim illa bi fa ya siyo fa ne in dai wannan addinin na kakana ba zai tabbata ba ba zai dawo daidai ba ba zai tsayu ba ba zai saitu ba sai in an cire wuyana ya ce to fa ya siyo zuni? ina kiran ku ta kubba ku zo gani wanda shine mafi tsadan al'amari da bawa zai iya bayarwa a cikin kowane al'amari don haka imam Hussein alaihi salam ya ba da mafi kololuwan abu mafi tsada domin mai tabbatuwar wannan al'umma din akan tafarki madaidaici da imam Hussein alaihi salam bai yi wannan saurar ba to da yau wani ba zai iya hasashen wani irin hali wannan addinin yake ciki ba ba dan Imam Husaini ya ja layi ba ya nuna cewa ga musuluncin da manzo ya zo da shi ga musuluncin da waɗanda suka shigo musulunci da sunan musulunci dan su samu mulki da ba samu wannan farika da fasila ɗin ba da ba ne mai iyali da zaka iya gane wanne ne addinin manzo na gaskiya wanne ne kuma ba na gaskiya ba kana iya fahimtar haka ta yadda yau tare da waƙi'an ashura amma kan minal uqul mutane nawa aka yaudare su har yau wasu sun kasa fahimtar wai ina gaskiya take wai ina daidai take an sa su cikin rudu da wahami yadda aka gina al'amura da har mutum zai iya buɗe baki ya ce su yi su ya zido radiyallahu anhu kai kasan lalle an samu matsala ne a wani wajen tare da ashura amma al'umma mai an rikita addinin sallah an cakudata. ta azumi an jirkita shi hajji an ɓata shi zakka an sukurkuta komai na addini babu wani abu wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda aka bar shi yanda yake zuwa yau al'umman nan mutanen nan 'yan makarantar yazidawa sai suka jirkita shi sai da aka saba da yadda ya manza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to yau ka suranta babu saura al-imamul Hussein da za ka iya komawa ka fahimci haƙiƙanin ya manzan Allah ya zo da sallah ya yi zo da azumi da zakka da sauran a na addini da an binne wannan shafin kenan tarihi wasu za su tashi ba san komai ba sai wannan an yi zamanin da irin su amirul muminin za a kai labari sham a ce an kashe shi a masallaci mutanen gari baƙi sabbin musulunci suna mamakin to me alaƙa shi da musulunci har aka kashe shi a masallaci an kai irin wannan muddan a wannan lokaci din ana gaya musu an kashe imamu ali a masallaci sai suke mamaki ba wai mamakin mutuwar ba to me kai shi masallaci aka kashe shi saboda su an sha gaya musu an gina su sun tashi akan cewa ba baya sallah baya wankan janaba to mutumin da aka tashi aka gina kwakwalan mutane aka rene su akan wannan cewa ba ma ya sallah yau kuma suka ji ana yaɗa labarin an kashe shi amma masallaci propagandar da jirkita wannan addinin ta kai irin wannan yanayi din an kawo an kai marhalar da har al'umman nan ta Manzon Allah za a samu mutane wai suna rigingimu suna da saɓanin malamai da sunan addini wai ma'awaye ne ya fi ali ko ali ne ya fi ma'awiya malami zai iya ɗaukar littafi ya gaya wa al'umma su kuma karɓa su yadda cewa bayan manzan Allah wanda ya fi kowa shine Ababakar. bayan shi sai umaru bayan shi sai usmanu ya ce daga nan duk nasu sawa mutane duka daidai suke an kawo wannan marhalar a cikin wannan addini yau irin su amirul mumini ne ali bin abi alif al'umma take sabanin wai shi da ma'awiya waye fi na farko irinsu abubakar da umar ma mewa su menene su a muƙabilin amirul muminina ballantana irin su ma'awiya ma'awiya amma a wannan al'umma fa haka ake ciki har yau har gobe yau ka kwatanta babu me ba a ashira mai kike tunanin zai faru ya al'umma za a rikita ta wanda ya jagoranci abin banda su da suka yi shimfiɗa suka yi foundation shi kan shi yazid bin ma'awiya la'anatullahi kai ta kai yau wasu radiyallahu anhu suke ce mishi ba kurun wai a baki ba malamai sukan yi rubuce rubuce a bashi tabrirat da yawa ai ba shi yace a kashe ba ai shi bai san kaza ba ai daga baya ma ya tausaya musu ai da aka kai su an ba su masauki an girma masu an mai duka sai an wanke shi abinda ake sukurin laifin ya tsaya mai kan irin su shimru su umar bin sa'ad su ubaidillahi bin ziyad su harmala Wani suka halarci yakin su ne amma shi tunda yana siriya la babu ruwan shi masu wannan ra'ayin fa cewa yazidi bai kamata ma a tuhume shi ba tunda ba shi ya tura ba ba da amincewarsa ba ba shi ya sa su ba shi yana cin siriya aka je aka yi da aka ba shi da laifi radiyallahu anhu ne su ne fa masu ra'ayin cewa imamu ali ma'awiya yi daidai da ya fito ya tuhumi imamu ali jinin usman usman an kashe usman imamu ali yana ina a lokacin shi ba khalifa bane a lokacin a kashe usman bin affan a gidansa amma da imam ya zama to khalifa aka ce me shi ake tuhuma wannan ya haifar da mai siffin ma'awai ya ce sai an biya haƙƙin mai sai ya bibi haƙƙin ɗan uwansa usman amma ya zilula da haka aikace ma za ka samu za ka je irin su daulatin ƙasar musulunci ƙasar manzo Allah irin su saudiya za ka ga titi guda an sami shi mai shari'u yazid Bini muawiya radiyallahu anhu bambanta kusan shekaru hudu ko biyar da suka wuce akwai wanda ya yi rubutu aka ba shi lakabin doctorate degree a jami'ar madina maudu'insa shine mai khasa'is amirul mu'minin dubi ni ma'auya aka ba shi mai doctorate degree lamba ɗaya cikin irin wannan al'ummar da aka rikita mata tunani ka rikita kwakwalwata. aka mai da sama ta zama ƙasa aka jirkita gaskiya ta zama ita ce ƙarya ƙarya ita ce gaskiya mutane ake fasin fasin da su aka hana su hurriyar tunani da wannan yancin na fi'ira da Allah ya sa musu na su fahimci abu su ga meye daidai mai aka hana aka yi salabin wannan tunanin sai dai a yi musu tunani wannan duk yana faruwa ne a muƙabilin al'imamu sai alaihi salam ya yi ashura ya sadaukar da komai nashi da haka nan za ga babu abin da suke ƙi wa'annan mutanen sama da abu guda biyu babu wata zikira da take tayan musu da hankali take kaɗa musu hanta sama da zikira guda biyu zikirar gadir da zikirar ashura shine babban tashin hankalinsu da haka hujuminsu ya fi ƙarfi a nan domin shi dai gajir ba zai karyatu ba ka so ko baka so ba ko duk ka baki suka ce ba a yi ba sai dai kai tawilin ma'ana domin in suka bar gajir ya tabbata an sassaƙe mai jijiyoyin tushen shugabancinsu haramtaccen shugabanci da aka gina shi bayan manzan Allah hakanan ashura ko kana so dukkinka da adawarka da gidan manzon Allah baka isa ka karaita cewa an yi waƙiyar ashura ba tana ga cikin abubuwan tarihi da waɗanda ba za su karyatu ba kamar yadda hadisin gajir ba zai taɓa karyatuwa ba Haka hakanan waƙiyar ashura ba za ta taɓa mai karyatuwa ba sai dai ita ma ka zo kai mata kanakanci kai mata tawili ka barar da wannan ai kaza ne ai kaza amma dai ta faru ta faru kuma su aka kashe ɗan 'yar manzan Allah aka kashe zuriyar manzan Allah aka yanka aka keta alfarmarsu aka ci mutuncinsu aka wulakanta su aka kama su a ribatattun bayi aka yi tafiyar sahara su cikin zafi babu takalma babu abin hawa cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarci al'umma na musu kallon kamammun fursunonin yaƙi zuriyar manzan Allah haka aka rika yawo da su daga gari zuwa gari daga wannan masauki zuwa wannan masauki da haka ba za su bar al'umma mai ta ji wannan ba domin wannan in al'umma ta fahimci shi to shi ma zai bayyanar da cewa zaluncin gidan umayyawa da ɓarnar da suka yi da shimfiɗar da suka yi gurɓatacciya ce wacce bata cancanci abi ba da haka nan gadir da ashura yake ta musu da hankali domin ba abin da ke tona musu asiri sama da shi ba abin da yake bayyanar da zaluncin su da cewa su ba komai bane a addini sama da wannan da haka ne dole al'umma musamman mabiya ahlul baiti mutum ya yi kokari gwargwadon iyawar shi ya cewa zikirar ashura ya tallata ta da mafi kankanta abin da zai iya ya isar da saƙonta kamar yadda gadir ake cewa ka isar manzo Allah ya faɗa cewa ku sai wanda bai ji ba wanda ya ji ya sanar da wanda bai ji ba wajibi mafi kankanta da ke kan bawa ɗan shi'a a waƙi a gadir shi ne mafi kankanta ya yi ƙoƙarin sanar da mutane waƙi a gadir cewa ga fa abin da ya faru rana kaza ga kuma sakon da manzon Allah ya bari shine mafi kankanta da kowace irin wasila kuma mutum zai yi wannan wajibi ne haka nan waƙiyar ashura wajibi ne ka isar da wannan waƙiya din ta kowace hanya zaka iya gwargwadon iyawarka kar ka yadda ka shiru akan waƙiyar ashura shiru akan waƙiyar ashura musharaka ne baka da bambanci a wasu ruwayoyin da waɗanda suka yi mai barna ashura a zalunci iyalan manzan Allah a tozarta su a keta alfarmarsu ka sani ka fahimta ka tabbatar ka yi shiru wani uzuri kake da shi a gaban ubangiji madaukakin sarki me za ka gaya manzan Allah yau in kuka haɗu da shi me za ka gaya amirul muminin ko mata zahra yau ka tsaya gabanta baka isar da wannan mazlumiyar da aka yi wa 'ya'yanta ba wanda muke faɗa kowane lokaci mazlumi yadda manzan Allah ya mata kuka kafin ta faru amma ka yi shiru la kana iya yin shiru akan komai kana iya kama baki akan komai amma banda mazlumiyar ahlul baiti mazlumiyar ahlul baiti kuma min babil aula ta cewa waƙar ashura mu yi ƙoƙari mu isar da ashura da zaluncin da aka yi a ashura da ɓarnar da aka yi a ashura wanda ba a taɓa irin shi a tarihin ɗan adam ba kuma ba zai ƙara maimaituwa ba mu yi ƙoƙari mu sananta al'umma wa'anda ba su sani ba su sani wa'anda suka sani kuma su ƙara sani wannan ibada ce da muke da yaƙinin za mu samu lada a kanta ba kurin da ka ba kada mu raina ta za ta iya zama ita ce sababin najatinka ba sallah da azumi da zakka da hajji ba al'amarin imam husaini ya girma diyan da bawa yake tsanani da aka mu yi muraya. mu raya wannan al'amarin ta hanya da duk mutum zai iya rubutu za ka iya yi kalma ɗaya biyu kalma biyu yi magana za ka iya yi saƙo za ka iya isar wayi ruwa za ka ko me za ka yi kai ƙoƙari kai da'amin yi ko masu yi ta kowace hanya gwargwadon halinka amma kar ka yadda ta zo ta wuce ka yi shiru ba ka yi musharaka a cikin wurin yaɗa wannan mazlumiyar da aka yi wa gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya ba mu iko na isar da wannan mazlumiya gurgudan hali ya kuma karɓi ɗan kaɗan ɗin da za mu iya yi ya kuma ƙara bayyana wa da wannan al'umma wannan haske na ahalul baiti al'umma kuma su fahimci irin mazlumiyar da aka yi musu a irin wannan rana ta ashura goma ga wata assalamu alaika ya aba abdullah wa alal halal allati hallat alaikai min ni ta tahiyatan wa abadan ma baqitu wa baqiya lailu layl nahar wa la ja'ahu Allahu ahadi minni li ziyaratikum assalamu ala al Wala Aliyu ali ibn al-husayn Wala ala al وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله